Sheik Zakzaki saboda haka ya fita daga kurkuku <clears throat> lokacin da aka sake shi don ya fita daga kurkuku akwai abubuwa wayanda suka faru wayanda suke da ban mamaki kamar cewa ba a samu ba tsari ko shiri na tarba da cincirin da mu. mabiya kila an ce musu kasu fito ba kowa wanda ya yi tarba yake nan. na biyu ba mu ga an je husaniya bakiyatullah ko darul rahma ko gyalle su ko senta ba daga wato kenan kotu ya zama an yi kwamba kai tsaye zuwa wadancan wuraren kun lura da ni sannan ba mu ga sheik zakzaki ya je filin gidan shi na gyalle su ya kafa tenti ba akan cewa nan ne gidan shi wato ya claiming allura ya claiming gida kuna bi na sosai ba mu gani ba sannan ba mu ga an yi haka a husainiya bakiyatullah ba a je a kafa hemomi a ce nan wurinmu ne ko an sariyar da su ne ko yanayi ne ya karantar da su ko menene da ya faru kuna bina sosai ba mu ga wa'annan abubuwan sun faru ba sannan ba mu ga shek zakzaki din ya koma zaria ba a ko ina ma ko ba a gyalle su ba tun da dama asali a gyalle su ma zuwa ya daga birni daga cikin zaria daga kwarbai kamar yadda kila bai taɓa tsammanin zai fita daga kwarbai ba ya je gelle su to kuma kila bai yi tsammanin cewa zai fita daga gelle su din da ma zariya ga baki daya da zazzau ma ga baki daya ya koma wani wuri ba sai ya zama a cikin nan garin kaduna ya yada zango <clears throat> kashe gari da duku-duku sai aka yada wasu hotuna na sheik zakzaki yana yin kaman bankwana sai suka aka rubuta cewa ya yi tafiya ko? kuntuna da ni? kuntuna? an turo man hotunan har yanzu ina da su ga sunan da na gani sai na ce ta wa'annan mutanen da suka haka kila sun raina tunanin mutane ne saboda wannan karamin aircraft ne karamin jirgi ne kila an yi charter din shi ne sannan na biyu akwai ka'idojin fita kasa. akalla ko mutum na da passport da sai ya yi visa sai dai ko in a kurkukun aka yi visa don dama sannan a yanayin da muke ciki yanzu akwai ka'idojin covid-19 <clears throat> akwai ka'idoji da sharuɗa wa'inda covid-19 suka tilasta a kan duniya har da bangaren tafiye-tafiye daga ƙasa zuwa ƙasa ba zai yiwu ya zama an cika su ga baki ɗaya waɗannan abin da na lissafa muku da na covid ba da na covid ba a cikin sa'o'i ƙasa da 24 to a hankali a hankali a hankali ba mu san wane ne wannan ba sheik zakzaki ne handlers ɗin shi ne mashawarta ne wane ne wane ne yawan kun lura wannan sai ya zama kamar yi nuna mutane kamar ƙarya kamar yaudara to di ana ta sauraro dai ana ana mamaki ana kaza kaza dai mutane dai ba su ce kobi ba an lura yi daga baya sai ta bayyana akan cewa yana nigeria sannan yana abuja sannan sai labarai suka fara fitowa a hankali a hankali dangane da passport din shi da shirye-shiryen tafiya har zuwa da ƙarshen labarin da muka samu um, na wanda yake da alaka da passport din. <clears throat> kun lura da ni sannan ba mu ga jawabi check zaki lokacin da ya fito din bai yi jawabi na fitowa ba <clears throat> ya yi addressing ɗin mabiyan shi da kuma mutanen nigeria <clears throat> ya ɗauko muhimman mawdu'ai masiriya ya zama ya tattauna su ko da a cikin awa ɗaya ne ko da ba za a daɗe ba saboda wannan ya zama kaman kibiya ko direction wanda su mabiyan shi din za su tafi a kai kuna bi na sosai ba wannan sannan mutanen najeriya ba su ji ba su samu damar kenan albarkacin wannan su ji daga gare shi ba sai dai eh, jita-jita da shaci faɗi da ire-irensu sai kuma faɗa tsakankanin su yan uwan da zaka gani a zaurika daban-daban na eh, sadar da zumunta <clears throat> ana nan ana nan <clears throat> mu kuma muna kallo muna bibiya ana nan ana nan sai aka yi wani taro kafin nan an yi ziyarce-ziyarce mun ga ziyarce-ziyarce eh,